بني إسرائيل التي أغطوها في التابوت قال أهل التفسير هي ريح حفافة وذكروا صفتها a har yanzu akan abin da ya shafi as-sakina wanda bayani ya gabata akan me ake nufi da sakina kuma yana daga cikin sufofin manzo Allah sallallahu sallama da yazo cikin littattafan magabata summa aj'alu sakinata libasahum to a nan ma da ya ce mai littafi sai ya ce ita sakina dinnan suna ne da take daukan ma'anoni guda uku suna ne mai ma'ana guda uku daga cikin ma'anonin as-sakina shine wancan bayani da ya gabata ya ce sakinatu bani isra'ila wannan nutsuwa da aka ce ko aka danganta ta da banu isra'ila wanda aka ba su a cikin wato akwati a tabut malaman tafsiri suka ce hiya rihun haffafa wata iska ce wacce take ne sauri suka amsa sufofinta kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul baqara inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum fihi sakinatun min rabbikum cewa wannan iska din sakina wasu sun fassara ta sun bata ma'anoni daban-daban mana ya ce sai na ce ikhtalafu sun yi saɓani har hiya ainun ka'imatun bi nafsiha aw ma'anan cewa ita wannan iska din ma'ana gangan jiki ce abu ne wanda yake gani yana yanzu iska tana kadawa ai ka dinga ganin alamun ta ko to shin ita wannan eh, sakina din gangan jiki ce ko kuma a'a ma'ana ne cewa eh, in sun ɗauki wannan tabo ɗin wannan akwatin nutsuwa za ta kasance tare da su wanda ya ce saɓani ne guda biyu wasu suka ce an na ha'ainin cewa wannan sakina ɗin abu ne da ake ganinsa na su banu isra'il abu ne da suke ɗauka su tashi a cikin wannan akwatin shiriki idan suka shiga cikin rudani ko wata ɗimuwa sai su buɗe sai wannan wato sakina ɗin sai ta nuna musu abin da yake daidai ne domin an samu wannan tabut ɗin ne bayan bayan gushewar annabi Musa alaihi salam da abin da yake cikin akwatin an ce sanda ce ta annabi Musa da sauran alluna na taura da suka karye wanda annabi Musa ya yi jifa da su suka karkarye to waɗannan abubuwan ne aka tattara su aka ajiye su a cikin wannan akwatin to sai zan mala'iku suke ɗauke da shi sai aka danka mabanin isra'il duk inda za su tafi sukan ɗauko wannan akwatin su ɗaura suna yawo da shi shine at-tabut to a cikin tabut ɗin Allah ya ce fihi sakinatun min rabbik shi ɗaukan akwatin shi zai kawo musu nutsuwa ko kuma a'a ita nutsuwa din wani abu ne daban da suke ganin sa to malam ya ce wasu suka ce abu ne da ake ganinsa, in an buɗe akwatin sai iska ta fara yawo ma'ana sai ta dinga kaɗawa, wannan ita ce sakina din to sai waɗanda suka faɗi wannan suka yi saɓani cewa yaya siffarta take in haka ne an rawaito daga aliyu dan abi talib radiyallahu anhu yace iska ce wacce take mai sauri tana kadawa kuma tana da fuska tana da kai tana da fuska kamar fuskan mushrik wannan ruwaya ne aka rawaito ba mu san ingancin ta ba wayurwa an mujahid an rawaito daga mujahid almajiman abdullahi dan abbas cewa wato abu ne iska ce amma kamar kamar kyanwa take ma'ana in an bude wannan abun sai ta dinga yawo sai ta zama kamar ta ba da surar kyanwa tana da fuka-fukai guda biyu kuma tana da idanuwa guda biyu masu kyalli kuma tana da fuka-fukai waɗanda suke wato na wato azumurrot in an ce azumurrot kamar irin abubuwan murzanin nan da ake ciro shi a cikin ruwa wa zabarjar fa'ida sami'u sautaha da sun buɗe wannan akwatin in suka ji wannan ƙarar iskan nan takan yi ƙara kamar na kyanwa da sun ji wannan to sun san cewa nasara ta zo musu ko da suna wajen yaƙi ne ko sun shiga fargaba to za su ji kamar nasara ta zo wa an ibn abbas abdullahi dan abbas ce duk wannan ba shi bane hiya qissun wata tasa ce min zahabi ta zinare daga aljanna Allah ya ba su tana cikin akwati kana yugsalu fihi qulubul anbiya wacce ake wanke zukatan annabawa da ita kenan a wannan maganar ta ibnu Abbas zai iya yiwa wannan tasar ce aka wanke zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a yi mi'raji da shi kenan ko inda an ce malaika Jibril ya zo da wata tasa ko da zinari sannan sai aka tsaga kirjinsa sai aka ciro zuciyarsa aka sa a ciki aka wanke sai aka mayar aka ɗinke kuma haka abdullahi ɗan abbas ya ce wata tasa ce ta zinare daga aljanna wacce da ita ake wanke zukatan annabawa wa an wahab ibn munabbi wahab ibn munafi wannan ɗaya ne daga cikin tabi'ai kuma shi ya kasance ba yahude ne sai ya musulunta to yawanci ana rawaito ire-iren waɗannan abubuwa da suka shafi mutanen baya kaga ai tabur ba na wannan al'ummar ba ne na banu isra'ila to da haka ana son fashin baki akan abin da ya shafi banu isra'ila aka tuntube su mai suka sani akan wani abu sai ya ce shi kuma ruhun mai ruhin lahi ta takallam wata iska ce daga cikin iskokin da Allah ke aikowa kuma tana magana idan da fi shay'in in sun yi sabani a wani abu akhbaratun bi bayani ma yuridu sai ta ba su labarin abin da suke bukata to wannan ma'anar sakina na farko kenan cewa ita ce wannan sakina ta banu isra'ila ma'anarta ta biyu wasu suka ce annaha ma'anan bayan ana nufin wani abu bane mai gangan jiki ana nufin kawai ma'ana ce in an ce wani yana da nutsuwa ba sai an da nutsuwar ita ta wani abu ne a gefe mai zaman kansa ba za a ga ya kubantu da wasu halaye ne da suke nuna kamewa ko misali lokacin fushi ya danne fushinsa ko kuma lokacin fushi ya ƙi yin zalunci ko lokacin kunci da damuwa ya kwantar da hankalinsa wasu ka ce wannan shi ake nufi da nutsuwa din wa yakunu ma'ana qawlihi wa sakinatun min rabbikum ay wa maji'uhu ilaykum zuwan wannan annabi da wannan akwatin wannan yana zai samun muku da nutsuwa da kwanciyar hankali sai ya ce a kan maganar mutanen farko ma'anar shi inna sakina fi nafsin tabu ai ita sakina a cikin akwatin take inda wani abu ne wanda yake mai motsi a cikin akwatin kenan yake Shi ne kamar yadda Allah ya ce wa ya tummin mata raka alu Musa wa alu Haruna tare da wasu sauran ababai da iyalan annabi Musa da annabi Haruna suka bari na gadon su hala abba ibn abi rabah abba ibn abi rabah yake cewa fihi sakinatun hiya ma ta'rifuna min al-ayat yace abinda kuka sani na ayoyin Allah shine sakina fataskununa ilaiha sai zukatan ku karkata ga wannan wa qala qatadatu wal kalbi hiya min as-sukun wasu kace daga nutsuwa ne da kamewa ay tuma'aninatun min rabbikum zuwa daga mahalicin fa fi ayi makanin kana tabutu itma'annu ilayhi wa qatan haka duk inda suka dauki wannan akwatin to sai su samu nutsuwa sai su samu nutsuwa in za a yi yaki sai su ajiye shi shikenan sai su samu nutsuwan cewa za su samu nasara mala yace wa fiha salasatu ashiya ita sakina tana iya daukan ma'anoni guda uku yace lil anbiya'i mu'jiza ga annabawa in an ce sakina ta annabawa ana nufin mu'jizar su wali mulukihim harama ga sarakuna kuma waɗanda suke muminai wannan zai zama ba mu'jiza ba karama wahiya ayatun nasri alama ce da take nuna za a ci nasara taqla'u qulubal a'da'i bi sautiha wacce take razana zukatan makiya da da sautinta ru'ban idan taqa as-safani qital idan aka sadu tsakanin makiya da kuma waliyan Allah Mali ya kawo maganar mu'jiza da karama menene mu'jiza mu'jiza an kalli kalmar daga at-ta'jil ne gazawa shine mu'jiza daga ajaz ne gazawa gane ko wa ma kana Allah li yu'jizahu shay'un cewa Allah ba abin da yake yake gagara shi to mu'jiza ma'anarta abin da za a kawo shi ya gagaru wasu ma'ana ya gagaru wasu su zo da irin shi shine mu'jiza ma'ana duk abin da annabi zai zo da shi ya zama ya gagaru waɗanda ya zo musu da shi su zo da irin wannan abin sunan shi mu'jiza Ba haka kaga alkur'ani menene mu'jiza ne ma'ana ya gagaru waɗanda aka zo musu da shi ba za su iya kawo irin shi ba haka na annabi Musa da ya zo da sanda in ya sake ta ta rikide ta zama macijiya ta koma ta zama sanda wannan mu'jiza ce su din sun zo da sanduna ne sanduna sun watsa su sun zama macizai amma ba su koma sun zama sanduna ba don ita sanda annabi musa sai ta haɗiye su gaba ɗayansu kuma ta koma ta zama sanda kamar ba abin da ya faru har wannan abu ne da na gagarar mutane ko sanda ce ya kwaya ɗaya aka ajiye ta ta rikide ta zama macijiya babba kuma ta bi waɗannan macizai na waɗannan matsafa ta haɗiye ɗaya bayan ɗaya tana haɗiye su wasu ce sun kai dubu saba'in ta haɗiye su kuma ta koma ta zama sanda ya rike abin shi to kaga wannan wa zai iya wannan akwai mai iya yin wannan ba wanda zai iya shi babu wani wanda zai yi to wannan ita ce mu'jiza ko misali annabi isa alaihi salam a zo a ce mishi wani ya mutu ya je ya ce kai tashi da sunan Allah sai tashi yanzu waye zai je ta da mamaci a yana kokarin mutuwa ne ana kokarin tserar da shi ma ba ma magana ya mutu a ta da shi ba ana kokarin tseroran shi ne kai ya tafi don ya tafi an san ba mai iya dawo da shi don haka shi annabi isa zai tsaya akan mutum ya ce kun ah, bi iznin lahi tashi da iznin Allah shine wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi idnillahi wa tuhyil mauta bi idnillah kuma zai zo za a zo mishi da makaho zai shafa idan sai masa addu'a ce da izinin Allah ka gani sai idan ya dawo kamar bai taba samun wani abu ba A ga wannan mu'jiza ce mu'jiza ce abu ne da ba wanda zai iya zuwa da shi to haka mu'jiza abu ne da Allah yake karfafa annabawansa da shi ya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani daga cikin annabawan Allah face sai Allah ya bashi aya wacce akan wannan ayar za a samu masu gaskata shi za a samu masu karyata shi duk wani annabi yana da mu'jizarsa babu wani annabin da bai da wata mu'jiza tun daga kan annabi Adamu alaihi salam har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowane annabi da ka gani yana da mu'jizarsa sai dai kawai za ka ga wani annabin mu'jizarsa ta fi ta wani ko kamar yadda mu'jizar manzala sallallahu alaihi wasallam ta fita dukkanin sauran annabawa tunda dukkanin mu'jizozin annaba yanzu babu su sai riga sun kare an kalubalanci mutanen a lokacin kuma sun kasa tunkara wannan mu'jizar sai ya zama kuma daga lokacin bayan annabi Musa kuma ai babu wannan sandar kuma ai ko amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu'jizar da Allah ya bashi tana da yawa amma mu'jizar tashi wacce ta taura ita ce alqur'ani wanda har yau din nan gashi yana nan kuma ana karanta shi kuma bai kare ba kuma ba zai kare ba sai lokacin da Allah ya so duniya ta kare gaba daya da haka wannan shi ake nufi da mu'jiza karama kuma ita ba mu'jiza bace an gane ko amma kamar nau'i ne na mu'jiza sai dai kawai ba ga annabawa ba sannan kuma ita ba ba kalubale ce a bambancinta da mu'jizar annabawa mu'jizar annabawa kalubale ne za a tunkari annabawa ce in kun isa ku yi kaza ko ta ce kai annabi in ka isa ka zo da kaza haka mutane annabi saluhu suka ce masa ko suka ce ka zo mana da taguwa daga cikin dutse kaga sun kalubalance shi sun kalubalance shi sai ya zo da ita to ita karama babu kalubalanta a ciki wani abu ne da Allah zai gudanar a da ɗaya daga cikin bayinsa wanda shi ma yake zuwa da abu ne na ban mamaki abu ne wanda yake mai mamaki wanda hankali bai kawo shi sai kuma ya faru wannan shi ake kira karama kamar yadda wani daga cikin ah, banu isra'il ya karbi bashin wani mutum bashin kudade dinarori da yawa to ya rasa hanyar da zai iya mayar da mutumin bashin kuma yana wani gari sai ya ɗauki wani farin itace ya tsaga shi ya rubuta takarda ya sa wannan abin a cike ce ya Allah maɗaukakin sarki wannan bashin wane ne da na karɓa kuma a zuciyata na yi niyyar lallai ba don na cutar da shi ba in mayar mishi da wannan haƙƙi nasa kuma ga shi ba yanda zan yi na mayar masa haƙƙin saboda ruwa ya shiga tsakanina da shi ya Allah ka isar masa da wannan haƙƙi ce ya Allah ka isar masa da wannan haƙƙi sai ya tsaga itacen ya sa wannan abin da zinaran sai ya daddaure sai ya sa a ruwa shi kuma wancan wanda yake bin bashin bai ma sani ba da haka ya fito ya zo bakin teku yana wata tabga ta kawo shi sai ya ga itace sai ya ɗauka ko da ya je gida ya buɗe sai ya ga sakon shi ne da wancan ya tura to kaga wannan ai karama shi ko shi da ya ce ya dogara ga Allah Allah ya isar da wannan sakon zuwa ga wanda yake mai shi shi kuma bai san da wannan abin ba ya fito ya zo ya ɗauka daga cikin itatuwan da ya yi kirare da su ya tafi ya samu wannan shi ya yi sa'an babban itace ko da ya fasa sai ya ga saƙon shi kuma da takarda wa ya kawo shi Allah ne ya kawo shi ko haka nan daga cikin waɗanda suka zauna da annabi Suleiman lokacin da yake cewa wa zai kawo masa wannan eh, gadon sarauta na Balkis ko qala ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin dai daga cikin aljanu ana kiran shi ifri yace ana atika bi zan zo maka da shi qabla an taquma min makanika kafin ka gama zamanka zaman nashi daga bayan sallah ne sallah azuba zuwa hanzi yace zan je har kasar yaman daga nan dimash daga filiya kenan kasar sham zan tafi har kasar yaman na je na ɗauko ma na kawo ma kafin hantsi ya yi haka ya ce wani wanda yake shi ma an ce daga cikin aljanin ne sai ce zan zo ma da shi kafin ka kifta ido ana atika bihi qabla an ilai ilayka tarfuk kafin fata idanka ta sauka ta daga zaka ganshi wannan shi ne wasu su ce majigi ko shi wannan ba majigi ba ne wannan karama ce tunda Allah ya ce alal ladhi indahu ilmun min alkitab wani wanda yake da sani da littafin Allah daga cikin aljanin yace ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfu kafin idan ta ya kifta zan kama yana kafin ya ga magana sai ga abin a gaban shi ta aka yi aka dauko shi kuma shi din ne aka dauko kafin ya gifta ido ya ga abin a gaban shi ma kan shi annabin Allah ne annabi Suleiman sai da ya mamakin wannan abu Ya ce hada min fadli rabbi wannan kyauta ce daga Allah Allah yana so ya jaraba ni ne zan gode masa ko ba zan gode masa tunda har ina da waɗanda za su min wannan hidima a karkashi na to Allah yana so ya jaraba ni kaga wannan karama ce tunda shi wannan ba annabi bane amma kuma ya kawo abu kuma matar da ta zo aka tambaye ta wannan abin naki ne ta ce kamar shi ne kuma shi din ne kuma an ɗauko kuma ta tabbatar baya ne ta aka yi aka ɗauko wannan abu saboda haka wannan karama ce ah, karama ah, ta bayin Allah ne waɗanda suke suna tsoron Allah kuma ita mutum baya alfahari ko tun da yake ce zan yi kaza amma kamar wannan mutumin zamanin annabi suleiman annabi suleiman ya ce wa zai ce ni zan ya ce shi zai yi to kaga wannan karama ce don haka wannan shine bambancin karama da mu'jiza sannan ita mu'jiza tana karewa ne da karewan annabawa karama kuma sai lokacin da mutane suka kare a duniya za a daina ganin ta ko za a daina ganin ta lokacin da mutane suka kare a duniya bayan Allah a gamar da Allah gafarta masa an yi ta sa wani abin nan din sai ce wani sati za mu huta kuma an huta satin da ba a yi karatun ba ko to kaga wannan wani abu ne mai ban mamaki ai ko to ana samun irin wannan ana samun irin wannan kamar na Umar yake cewa yayi mafarki ya ga wani zakara yana tara har so uku yace yace za a kashe ni haka ya faɗa ya ce za a kashe shi ga wannan wata karama ce wata baiwa ce daga Allah wata baiwa ce daga Allah da haka ita karama wato wata alama ce ta wato bayin Allah ko wasu daga cikin sarakuna masu adalci sukan sami irin wannan Malam ya ce wa karamatul auliya kuma karamar waliyai gaskiya ne ba karya ba ne ba ƙarya ba ne a ce wali yana da karama gaskiya ne amma shi wali fa ba wai wani mutum ba ne da shi ba mutum ba don wani an ce wani wali ne yana ganin wani mutum ne mai wasu irin abubuwa haka mai wasu irin sufofi to sai ka samu mutumin da kake raina shi ba ka ɗauke shi komai ba ma waliyin Allah ne ita walittaka Allah abin da ke gatar da ita shine tsoron Allah على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون wanda suka ba da gaskiya da Allah kuma suke tsoron Allah da haka za ka samu waliyan Allah a cikin masu kuɗi za ka same su a cikin matalauta za ka same su a cikin maza za ka same su a cikin mata za ka same su cikin 'yan kasuwa za ka same su cikin wanda ba 'yan kasuwa ba duk ana samu ana samu waliyi ne na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce masahabbansa suna zaune a masallaci ce duk wanda yake so ya ga dan aljanna to ya duba kofar nan karshen mutumin da ya shigo dan aljanna sai wani mutum ya shigo sun tsaya suna ta kallo amma sanda mutumin ya shigo ko da suka kalle shi ba wanda ya san shi kuma a garin yake ba wani wanda ya san wane ne shi ya yake menene shi ba wanda ya san shi aka sake haka ya sake gaya musu duk wanda yake so ya ga dan aljanna ya kalli kofar nan wannan mutumin ya sake shiga ta kofar har so uku kuma duka ga sahabbai suna nan a zaune to kaga wannan abin mamaki ne kuma shi mutumin ba a san shi ba har dai wani a cikin su yayi tattaki ya tafi har gidansa yake shi sai ya ji ya ga ya aka ya samu wannan matsayi yana so ya tabbatar me ya kai shi ga wannan matsayi ya je ga gidansa ba wani babban gida ba kuma ba mai yawan sallar dare ba mai yawan azumi ba mutum ne normal mutum haka amma yana da wani abu a cikin zuciyarsa na tsoron Allah da ya ya daukan makansa inda wannan bayan kwanakin da yake cewa menene abin da ya kai ka ga wannan yace ni ma ban sani ba ni dai na san cewa eh, in na zo kwanciya kullum na roƙi Allah cewa ya Allah duk wanda na mishi laifi da sani ko ba da sani ba ya Allah ka yafe ni wanda kuma ya min abu ya Allah madaukakin sarki ni na yafe mishi ma'ana ina kwanciya ba ni da yashin ko iyayyar kowa a cikin zuciya ta yana wanke zuciyar shi kafin ya fita ne abin da yake kenan bata shi ba wani abu kuma ya tabbatar ba wani abu tunda ya so ya ga da daddare ko zai tashi ya ga yana ta sallar dare ga babu da rana ya ga ko zai zo ya ga yana azumi ya ga mutum ya ci abincin shi ya fita saboda haka wali ba wai kai ne zaka ce wani wali bane wani ba wali bane Allah shi ya san waliyarsa zai yana faruwa su suna ganin cewa walittaka ta keɓanta ne akan wasu nau'i na mutane in ba waɗannan nau'in ba to babu wani wali to haka wasu suke ɗauka haka walittaka Allah ne ya san bayansa huwa a'lamu biman ittaqa Allah shi ya fi sanin mai tsoron sa ya mutum zai so ya yi ta sallah ya yi jihadi ya yi komai kuma ya shiga wuta an samu haka wasu ya ta jihadi aka kashe shi a wajen jihadi sahabbai suka jinjina masa sai su ba taba ganin jarumta irin wannan ba mutumin na ya dinga kutsa kan shi shine gaba shine ba har sai da ya shahada manzo Allah ya ce musu dan wuta ne kaga jihadi ba shi bane ba shi bane so da haka abinda mutum zai na tsarkake zuciyarsa da gyara zuciyarsa wannan shi ke ɗaukaka matsayin bawa a wajen Allah da haka ba wai aiki ka yi shi a zahiri ba in ka yi shi din ya ka yi shi menene niyyarka akan wannan abu to ita niyya ita take determining kai waye kuma aikin ka wani iri ne yasa in ta ɓaci to aiki ya ɓaci in ta yi kyau kuma aiki zai yi kyau Allah ya tsarkake mana zukatan to wannan shine karama to ya yace ita kanta karamatul auliya hiya min mu'jizatil anbiya kaman wani bangare ne na mu'jizozin annabawa li'annahum innama naluha ala aidihim bi sababi ittiba'ihim domin kuwa su din nan sun samu wannan karamar ne saboda biyayyansu ga annabawan kenan masu bibiyan annabawa suna samun wannan karama fahiya lahum karama dan haka kaman wani saukaka ne gare su yanzu ka je saudiya kana cewa karama karama sadaka kenan eh, an ba wani karama an ba shi sadaka walil anbiya amma ga annabawa kuma dalalat wani abu ne da yake nuna gaskiyar su ko yake nuna gaskiyar abin da suka zo da shi fa karamatul awliya karamomin waliyai la tu'aridu mu'jizatil anbiya ba ta taba cin karo da mu'jizar annabawa shi yasa ba wani waliyi da zai zo ya ce shi a cikin karamomin shi an dauke mishi sallah kaga wannan ya ci karo da da annabta ai ya shi wali ne amma an dauke mishi sallah kuma ya dauke ma mabiyansa sallah da yadda kowa ya sallah ba kuma sun jira tashi a kiyama Allah ya sa su a wuta a gani haka suke faɗa yi ce wannan ita ce karamarta to karama ba ta cin karo da annabta yi a shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har da ya koma da Allah ma yi sallah karshe dai kenan haka babu wani mutumin da zai zo ce shi yau an dauke mashi sallah ko an dauke ma mabiyansa sallah ko an dauke ma abin da almajiransa sallah ko azumi ko zakka ko kuma ya zo ya ce a'a ni ne ni zan ba wani aljanna wani kuma ba zan bashi ba ce duk wanda yake wajen nan na bashi aljanna duk wanda yake wajen nan na gafarta masa ba ne gafarta sai Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah to kaga duk wanda zai faɗi wannan maganar kaga ya cire kanshi a cikin waliyan Allah ke shi zai ba duk wanda yake wajen nan aljanna ana faɗa da yawa za ku ji ana wasu suna faɗa ce shi ya ga duk wanda yake wajen nan an gafarta mishi zanubansa ko me ya aikata inda yana wajen na hakan ke faɗa to Allah ne mai gafarta bai ba dan adam ba yace dan haka mu'jiza ta annabawa karama ba ta cin karo da mu'jizar annabawa hatta yutlabul furqanu bainahuma ballanta a zuwa cewa sai an bambance su li'annaha min adillatihim domin alama ce da take nuna gaskiyar wannan annabawan wa shawahidu sidqihim take nuna gaskiyar su Wai ta mata rama tana nuna gaskiyan bawa ne bawan da ya tsarkake zuce shi ya to mai gaskiya ne Za ka ga zai sami irin wannan abu zai sami irin wannan abu ko da bai yawaita sallah ba yanzu wata mace a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da take sharan masallaci baiwa ce baka man ita aikin ta kullun ta share masallaci masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ɗauki kwanaki tun da masallacin shi yake sallah a ciki ake zama a ciki sai ya lura matan nan ba ta nan ya ce wai ina wance ce ban ganta ba ya ce ai ta rasu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har an yi jana'izar ta ya ce sai ba ku gaya mun ba kuma ba ku gaya mun ba ma'ana sai ya ɗauka cewa kuma haka din ne kamar sun ɗauke ta kawai ita ba kowa ba ce an gane ko kamar sun ɗauke ta ita matan nan ai ba kowa ba ce dai tana share masallaci ai wanda suke zaun gaba da waye sun fita ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku to ku ku je ku nuna min inda kuka binne ta ku nuna min kabarin ta ya tashi ya dibi sa suka tafi har inda aka binne ta sai ya tashi ya mata addu'a bayan fa sallar jana'izar da suka mata shi ya mata addu'a da ya kare sai yake cewa lallai kaburburan da suke wajen nan gaba ɗayan su a cikin duhu suke duk suna cikin duhu ne wannan mace da na tsaya na yi addu'a a kabarinta sai Allah ya haskaka kabarinta sai sauran kaburburan suka haskaku da hasken kabarinta an ɗauke ta kawai mai sharan masallaci haka karka ga mutum yana sharan masallaci ko yana gyaran butocin masallaci ko yana kiran sallah ka ringa ganin cewa to ai shi wannan bai da abin yi ai yana da abin yi shi dai ya ɗauki wannan abin kila wani hanya ce ta kusanci da Allah an gane ko ila hanya ce ta kusanci da Allah ko ka ga mutum yana yana tuka motar gawa ka dauka cewa shi bai da wata sana'a ko ka ga mutum aikin shi a makabarta ne tonan kabari ka dinga ganin cewa yar wannan fi sabilillahi yake bibiya kar ka mushi wannan tunanin ba ka san menene abin da ya kai haka ba ka ganin mutum aka kawai sai ka mushi hukunci ka hana mushi wani abu Allah shi ya san bayinsa da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rantsuwa ke cewa rumba rajulin ash'afa akbara zai tsimraini lau aqsama ala Allah da abarwa ba ta iya yi wata samu mutum Ga shi tufafin shi ba mai tsafta ba kan shi ma babu gyara Ga shi ma ya ɗauri tsakiyar cikin shi da wata ɗamara guda biyu saboda kar tufafin shi ya faɗi tufafin bai ishe shi ba har sai ya haɗa da wata ɗamara ya ɗaure Ya ce irin wannan za ka sami irin shi da zai rantse da Allah sai Allah ya kubutar da shi ya ce wallahi yau ba za a yi kaza ba kuma ba za a yi ba sai Allah ya kubutar da rantsuwar suna nan da yawa saboda haka babu mutum ka dinga ganin wane ka dinga cewa ai wane ba kaza ba ne saboda yanayin sana'arsa wani za ka ga da gyaran takalmi yake yi sai dinga raina shi saboda wannan sana'ar tasa ko saboda haka ba ka raina mutum da sana'arsa annabin Allah annabi zakariya me sana'arsa kafinta ne kafinta ne za ka iya samu mutum mai sana'ar kafinta zai ji tun kafin a kira sallah zai bar shagonsa ya rufe ya je masallaci yana jiran a kira sallah mai babban shago na kusa da shi kuma zai shimfiɗa danduma ya sallah a shagon ko ba ta wani shi wacce mai yar karamar sana'a kudin da yake zamani ba mai yawa ba ne kuma bai da jari mai karfi amma zai iya barin wannan saboda ya zo ya kusanci Allah shi kuma wanke yana tsammanin da yawa don haka wannan mai yawan ya hana shi ya kusanci Allah duk yana faruwa ai ko ka ga mutum a kan jaki ka dinga daukan ba kuma bane yi dakon kasa ko yana daukan kasa kan jakinsa ko yana tuka keke ko yana yin ciyawa ko yana yin itace annabi dawud duk da ake maganar annabi dawud mahaifin annabi suleiman sana'a shi ita ce kira makeri ne shi yasa lokacin ma da aka zo za a tafi wannan yakin da suka dauko wannan tabut din jagora a tafiyar shine daluta dalut shine jagora shi dalu din ba annabi bane sarki ne jagora ne na yaki a ƙarƙashin jagorancinsa sai aka kira annabi dawud lokacin shi bai san shi annabi ba yana yaro yana can wajen sana'a shi ta kira yana karami sai aka kira shi ko da ya zo sai aka ce me za a yi da wannan yaron dan makera ce <laughs> dan makera ne don haka ba wani amfanin da zai yi a wajen yaki da aka fita aka je wajen yakin kuma sai ya zama waɗancan abokan gaban da za a yi yaki da su sun ninka yawan muminan ba ma haɗi shi yasa wasu sai suka tsorata ta ce gaskiya ba za mu iya faɗa da su ba amma masu yaƙi ne irin su annabi dawud na a lokacin allah ya ce ƙalar ladina ya gunnuna annahum mulakulla kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi Ibnillah wallahu ma as-sabirin ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا wa tabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin kaga ma da imani su da waɗancan da suka ga yawan sai suka tsorata wannan kuma da suka ga yawan sai suka dogara ga Allah da haka duk abin da ya taso ma na damuwa na tashin hankali karka ka kalli abin kuma ga Allah ka cewa zai gagara Allah da suka koma suka dogara ga Allah shikenan Allah ya ce fa hazamuhum bi idnillah da izinin Allah waɗannan kaɗan ɗin da ake ganin su tsararru ba su da yawa sai suka yi rinjaye akan masu yawa Allah ce wa da Dawud Jalut Dawud sai ya kashe Jalut Jalut ɗin nan fa ce wani ƙarfan mutum ne ba a iya tsinta da shi in ya fito ya tsaya ba wani wanda zai je kusa da shi sai shi Dawud ya fito ya kalle shi sai ya sa dutse ya ɗauki dutse da suna Allah ya jefe shi da shi duk girman shi sai aka da ya fadiya dutse ɗaya kawai ba ma takwai Allah ya kashe shi ta hanyar annabi dawo wanda ake cewa dan makera ne ai ba zai komai ba shi sa Allah madaukakin sarki ya bamu abubuwa da yawa da za su zama mana kamar fitila da za ta haska mana wajen yin hukunci ga mutane kada ka ce wani dan kaza ne wane gidansu kaza ne ko wane sana'ar shi kaza ne don haka shi ba kowa bane wannan kuskure da Allah ya rusa wannan ma'aunin da muke da ma'auni a wajen Allah shine na tsoron Allah duk wanda yake da tsoron Allah shine komai a wajen Allah komai rashin ko komai kaskancin zabuwa a wajen Allah shine ke gaba wanda kuma bai tsoron Allah komai sarautarsa komai milkinsa komai girmansa da dukiyarsa shi kuma ba komai bane a wajen Allah yanzu fir'auna ne a wajen Allah ba komai ko shi ba komai bane a wajen Allah shi kuma annabi Musa daga cikin banu Isra'ila da ake ganin eh, banu Isra'il makaskanta ne bayi ne dan bayi ne shine komai a wajen Allah sai Allah ya daukaka annabi Musa ya kaskantar da Fir'auna yana da kyau mu dinga la'akari da irin waɗannan ma'auna. kaga Allah ya baka daukaka ko Allah ya baka wani abu kada ka dauka cewa yin hakan kafi kowa ne ya a ganin mutane kafi kowa tun da kafi kowa sa yuya kila kafi kowa cin abinci ko kafi kowa hawa abin hawa mai kyau amma a wajen Allah ba komai bane wannan wannan ba komai bane a wajen Allah don haka hawa abin hawanka ko sa tufafinka mai kyau ko shigarka ko matsayinka a wajen al'umma wannan a wajen Allah ba shi bane inna akramakum indallahi. atqakum wanda yafi tsoron Allah shine yafi matsayi a wajen Allah mala yace na'am eh gaskiya ne al-furqanu baina malil anbiya'i wa malil awliya'i min min wujuhin kathiratin jiddan in kana so ka bambanta tsakanin annabawa da waliyai akwai inda ya kamata a bambanta su wajaje da yawa yace amma wannan littafin ba anan za a bambanta ba akwai wani littafi daban da ba wannan kala ya ce a sakina tutaniya yanzu duk ana maganar sakina ta farko wacce Allah ya saukar ma da banu Isra'ila wacce ce ta biyu ya ce hiya a tunqaqu ala lisanil muhaddathina ita ce nutsuwar da Allah yake furtata a harshen waɗanda ake ba su labari na ce wanda ake ba su labari ya gabata a baya cewa a cikin wannan al'ummar mutum ɗaya ne shine sayyidina Umar shine muhaddas na wannan al'ummar ma'ana wani abu ne zai hararo shi a zuciyarsa kuma ya kudirce abin a zuciyarsa kuma da ya furta shi sai Allah ya tabbatar da abin kamar yadda ya furta wani ya nuna gaskiyarsa ne an gane kaga za ka yi kai za ka yi tunani da yawa a zuciyarka ko mutum ya zauna zai ta sake-sake a zuciyarsa kama nan sake-saken da kake yi dole su zama gaskiya ko su tabbata ba dole su tabbata ba mutum yana iya zama a zuciya shi ta tunani ya gina ma kanshi abubuwa aini ne kaza ni zan zama kaza zan yi sai ya zo zai ga kuma ba haka bane ko ko kuma a'a suwa ne da suwa ne ba za su kai labari ba ba za su yi waye ba, zan zo sai ka ga sabanin haka ne to shi sai na Umar ba haka bane yawanci abin da yake cikin zuciyarsa in yayi tunanin shi ya hararo shi sai zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza sai Allah ya saukar da abin da abin da sai na Umar ya faɗa to shi ne muhaddas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ummomin da suka gabace ku akwai ire-iren waɗannan mutanen suna da yawa amma in akwai wani a cikin wannan al'ummar da yake da irin wannan baiwa ya ce to umar ce ke da irin wannan baiwa wannan kuma baiwa ce da Allah yake ba wanda ya so daga cikin bayan to mala ya ce laisar iya shay'an yumlan ita fa ba wani abu bane da kake mallakarsa don haka ba karatu za ka yi ka koya ba kuma ba wata hanya za ka bi ka samu wannan abin ba ita kawai zaɓi ne na Allah zaɓi ne na Allah ya ce inna ma hiya shay'un min laqa'ifi sun'il halqi haqqi cewa wani abu ne daga cikin wato kyauta ta Allah wanda tulka da ake jefa ta ala lisanil a akan harshen shi mai wannan abu mai wannan baiwar shine alhikma kama yulka kama yalki almalaku alwahya ala qulubil anbiya kaman yanda mala'ika yake wahayi a zuciyar annabi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin shi mataki mataki ne ko a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin matakin wahayinsa in ya kwanta yayi bacci yayi mafarki sai ga an bashi labari ko an ɗauke shi an kai shi wani waje to wani abin wahayi ne gaskiya ne wannan wani mataki ne na wahayi a mataki na biyu na wahayi shine yana zaune sai mala'ika ya zo masa da wani abu sai ya ji wannan abin ya zauna a zuciyarsa ba tare da ya karanta masa shi zai ga mala'ika da ya tashi sai ya ji gaba ɗaya abin yana nan ya tabbata a zuciyar shi kuma zai manta shi ba ya zauna to sai wahayi kuma da mala'ika zai zo ya karanta masa abu kuma ya ji ya kiyaye shi to ya ce kamar yadda mala'ika yake zuwa da abu ya sa shi a zuciyar annabin Allah kuma abin ya zauna to haka irin wannan ilhama ta muhaddas take ita ma sakina ce yace wa tunfiqu bi nukatil haqa'iqi ma'a tarwihil asrari wa kashfi shubahi kuma zai zama yana furuci ne da wato abubuwa na haƙiƙa, tare da wato bayyana wasu abubuwa na ɓoye. da kuma yi da abin da yake da kokonto kamar misali shi sai na umar radiyallahu anhu lokacin da aka yi yakin badar me ya faru an kama fursunonin yaƙi Allah ya ba muminai nasara da aka kama fursunonin yaƙi a wahayi ne zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne za a yi da fursunonin yaƙi ba a lokacin babu wahayi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ijtihadi ijtihadi shine yana kokarin ya tabbatar da abin da yafi dacewa a kansu sai ya tambayi sahabbai ya ce me ra'ayinku akan waɗannan tun da yanzu an yi yaki an kama su an kashe na kashewa to waɗannan a rike su ko a sake su a sai sai na abubakar radiyallahu anhu ya ce ni a ra'ayi na manzo sallallahu alaihi da fatawa ne kuma ishihadi ne nina ganin a tsare su idan aka tsare su eh, musulunci yanzu ya fara kafuwa bai da ƙarfi a cikin waɗannan wanda yake da dangi da suke da wani abu mai ƙarfi to su zo su biya kuɗi suna son ɗan uwansu su karɓa wannan kuɗin sai a tara shi sai a yi hidimar addinin musulunci da ita ba fa ya shiga aljihunsu ba sai a sai makamai sannan kuma a yi abubuwan da za a yi na ci gaban addinin musulunci ce ni ra'ayi na kenan sai ya ce akwai wani mai ra'ayi sai umar radiyallahu anhu ya ce ina da ra'ayi manzo Allah sallallahu ya ce ni ina ganin waɗannan mutanen da aka kama su dukkan su a kashe su kuma ma yanda za a kashe su wannan a duba dan uwan shi da yake cikin musulmi Madina a bashi shi ya kashe shi dan duk ba su cancanci su rayu ba shi umar abin da yake zuciya shi kenan har da gaske ba wai ya faɗa haka bane saboda yana jin haushin wasu a cikin su ko bal akwai ma dangin shi a cikin wa yace kaga wannan dan uwana ne ba ni shi na tsara wuyan to kaga ba maganar cewa yana jin haushin wasu to maza Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya ji ra'ayin kowa sai ya dauki ra'ayin sayyidina Abubakar yace bari mai aiki da ra'ayin abubakar wahayi bai zo ba nan ah, sai na umar ya kaci bayan ɗan lokaci sai ya dawo sai ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuka yana zubar da hawaye ya samu abubakar yana kuka yana zubar da hawaye yace me ya faru ba wanda ya iya bashi amsa yace me ya faru babu amsa yake to in ba ku bani labarin abin da ya faru ba na san abin da ya sa ku kuka ni ma abin da zai sa ka kuka ni don haka ni ma zan yi kukan tare da ku to a nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ai abin da ka faɗa din nan na ra'ayi shine Allah ya saukar mana da wahayi cewa da shi za a yi aiki me ya kai Umar ga faɗan wannan abu kaga wannan Allah ne ya jefa kai a zuciya. to malam yake cewa to wannan shi ma wani nau'i ne na sakina ba ana nufin annabi bai da sakina ba zai zo na ƙarshe kashi na uku shine sakinar da Allah yake saukarwa ga annabinsa da kuma mu'minai da Allah yake huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minina ko huwa alladhi anzala sakinata ala rasulihi wa ala almu'minina akwai wannan sakina ai da an ce wannan sakina ce da Allah ya sa a zuciyar ba yana nufin ya fi annabin Allah sakina ba ba yana nufin ya fi abubakar sakina ba a'a wani abu ne da shi Allah ya sanar da shi da su abin bai bayyana musu ba kuma ba guda ɗaya da ya faru da shi ba ne ya faru da shi wajaje daban-daban akan haka kuma ne ya ce ah, idan nazalat sakinatu alal idan nazalat ala alqalbi itma'anna biha ita wata nutsuwa ce da idan har ta sauka a zuciyar sai wannan zuciyar ta samu kwanciyar hankali da wannan shi tunda zuciyar shi ta gaya mishi a kashe to ba yi da abin da ake cewa second thought ba yi da wani tunani shi a kashe sun na a kashe su yake ne ya ce a kashe sun yana nufin a kashe su ne ba yi da wani option na bai koya wani abu ba shi zuciyar shi saraha take na yadda abin yake a zuciyar shi haka yake a fili kuma a fili haka ce a yi haka za a yi kuma a zuciyar shi ma abin da yake furtawa shi ya ce wa sakanat ilai aljawari kuma gabbai za su nutsu da ita dan shi Umar ko da ya faɗi wannan maganar baya fargaban komai yana gani ya yanke hukuncin da ya fi dacewa ne wa khasha'at wa iktasabatil waqa kuma dukkan gaban su samu wani kanewa da nutsuwa wa anfaqatil lisanu bis sawab wal hikma kuma harshe sai magana da abin da yake daidai ne da kuma hikima wa halat bainahu wa bain qawlil khana wal fuhsh sai ya zama babu maganganun batsa ko na banza duk sai su kau daga wannan harshe din wallaba wa hajj da ƙarya da kuma abu na kauracewa wa kullu batil da ko wani abu na barna qala ibnu abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yake cewa kunna natahaddathu anna sakinata tunfaqu ala lisani umar wa qalbi wannan shaida ce ta sahabi abdullahi dan abbas yace a tsakankanin mu muna yin magana sai mu dinga cewa ai sayyidina umar Allah ya sa nutsuwa a harshen su da zuciya shi dan duk abin da zai faɗa za ga shi na nutsuwa ne da hankali so abin ya zama ma kaman shi na Umar ya yi fice da wani to duk da yake na Umar yana da wannan baiwar bai hana a samu a cikin wasu mutane kuma to dan sai ka samu cikin mutane ko mutum ne cikin 'ya'yansa sai ga wani a cikin su ya fi sauran duka nutsuwa da hankali ko magana zai sai ma magana ta hankali ba kamar ta sauran ba yana faruwa saboda haka wannan sakina ce haka nan ko cikin abokai ne ake zaune a cikin ku sai ku ga akwai wani wanda yake a cikin ku duk abin da zai faɗa sai ka ga magana ce ta hankali bai magana ta barna haka saboda haka wannan shi ma ana kiran shi sakina da Allah zai jefa akan wani daga cikin bayinsa to za mu dakata a nan gabar insha Allah darasi na gaba sai mu daura inda muka tsaya muna roƙon Allah ya azurta mu da irin wannan nutsuwa Allah ya kare mu daga abin da yake na barna ne da saban shi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ganin shi wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana akwai ɗaya daga cikin iyayenmu dattawa da Allah ya mishi rasuwa shine baba dan gadara wanda kowa ya san shi a nan tsakanin ya jima kuma yana fama da jinya muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yafe masa ya gafarta masa ni ban san da rasuwar shi ba amma yau da safe nake labarin shi kan nake cewa Allah ba ni ce ni na dade ban gan shi ba ashe ya rasu jiya ni ko ban san da rasuwar shi ba sai yanzu ake gaya dattijan ne na yawan zuwa na wani lokacin muka yi sallah da shi a nan to amma saboda shekaru da wasu abubuwa da kuma lokaci yayi shike na Allah ya karba abin shi ina ruba Allah ya gafarta maka Allah kuma ya kyautata makwancinsa mun kuma Allah madaukakin sarki ya samu gama lafiya cika da imani assalamu alaikum wa